Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Umar Sani. Shirin bisa al'ada kan dubi abubuwan da suka shafi al'adunmu da kuma masarautunmu na gargajiya. A yau shirin ya leƙa ƙasar Ghana tare da mai da hankali musamman kan kabilar dogon ba suturarsu da kuma hulunarsu na gargajiya waɗanda a hali yanzu ke ci gaba da mamaye ƙasar ghana don kuwa kusan dukkan al'ummomin ƙasar na saka tufafi da hula irin na dogon ba ƙabilar ta dogon ba a ghana an fi samun al'ummarsu a arewacin ƙasar kana suna ɗaya daga cikin manyan ƙabilu da ake daraja ta al'adunsu a yankin tufafin gargajiya na al'ummar dogon ba sun ƙumshi kayan kwalliyar siga ko riguna rigunan galibi ana yin su ne da yadduka da aka saka a cikin gida wato fugu waɗanda ke nuna matsayin zamantakewa shekaru da makamantansu babban abin da ya fi bambanta tufafin gargajiya na dogon ba da sauran tufafi shine hular da suke da ita yawancin hulunan ana yin su ne da yadudduka na saƙa wani lokaci ana ƙawata su da kwankwasa kamaluddin yushai babalwa'iz jakadan gargajiya ne na ƙasar ta gana ya yi mana kayataccen jawabi a kan sutura da suka hular dogon bawa kabila ne da suka bunkasa eh, gargajiyansu da fannin fugu fugu ya samu karbuwa kwarai don ka duba a cikin northern region duka eh, su ne da largest tribe da suke amfani da fugu wanda yake fugun nan yana da wato wayansu tsari da suke mai ta fannin tun daga saka a zuwa ɗinkin shi a zuwa yanayin sa shi to daga saka akwai saka da irin kalesin da ake yi in an yi ta kasan wannan kala yana da ma'ana yana da abin nan sannan wurin ɗinki kuma akwai dinki da ake yi wannan dinki na sarki ne akwai kuma dinkin bafade akwai wato in ya zo kuma ta fannin sa hulla kuma abin da ke da ban sha'awa a ciki sa hullansu yake da ban mamaki shine ban girma sa hulla yana da mana manan shi shine kaga idan ka sa hullan ka dora shi ka karya shi a gefe wato left side wato left side shine yana nuna mana kaman kai kana son ban girma kai baka son matsala sannan ka nuna shi a right side kuma kana nuna kaman cewa kai mai son zumunci ne da karuwa sannan ka je da shi baya baya kana son ci gaba baka son damuwa sannan idan ka zo da shi a gaba to inda yake da wato the dangerous kenan shine ka kosa da su kuma a cikin wato tsarin gargajiyansu da yake su suna amfani da lamarin magani da wayansu safi idan ka sa shi haka nan wani na iya in yana da wani magani ko wani abu ce ka ko sa ya jarraba ka jarrabawa kamar yana da wani magani ko wani abu ce a ah, wannan yana nuna kasaita yana gwai da ya kusa yana ana ya attaba ka shi ba cika son suna sa wannan ba kuma ba sa wannan shi dai watakila wanda ya zamanto shi ba ba da gwambe ba ne maybe ya sa wannan to amma in dai matukan kai ba da gombe ne in ka sa fullan su suna su ganka abin da ke da ban sha'awa ma in ka sa fulla da fushe gana ma da gombanci koya suka sa na uku kuma shine na wato sawa ka daga shi ka tura shi ya zo sama ƙarshen kenan shine sarki ba wanda ke yin wannan shi sarki kuma wannan hulan nan kuma fari suke sa shi shi kaga sun samu starch hulunan kabilar dogon ba suna nuna alamar zamantakewa shekaru ko matsayi a cikin al'umma so da yawa ana sanya su a lokacin bukukuwa masu mahimmanci kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na dogon bawa mazaunin yankin kudancin ghana malam aminu mai gaskiya ya yi ƙarin haske hakikanin gaskiya al'adu da gargajiya na kabilan nan na dagwamba yana da tasiri a nan kasar ghana musamman ma arewacin ghana da wa'in bangare na domin me in ka duba wurin tufafi da wurin sarauta da wurin makoki da wurin aurayya duka yawancin kabilu na arewacin ghana sun ari ne a wurin kabilan nan na dagwamba muka duba wurin riga wato wanda ake ce ma fugu wanda kowa ya san da gwamba ne yake da shi tukunan sauran kabilun arewacin ghana suka ari kowa na dinka nashi in dai ka gan dinki na da gwamba kana sanin cewa wannan dinki ne na da gwamba an dai canja wani abu ciki ne ya zama wani kabila ya ari yake amfani da shi muka duba wurin sa hula kuma hulluna kuma na nan daban-daban akwai hula wanda dan sarki zai iya sa wanda jikan sarki zai sa wanda abokin sarki zai sa da wanda kakan sarki zai sa in an je wurin taro za ka ga hulluna daban-daban da riguna daban-daban an sa kana iya ganewa wannan dan sarki ne jikan sarki ne yayan sarki ne baban sarki ne kakan sarki ne wa'annan duka yana da muhimmanci a wurin badwambi ko duba kuma nan kudu watan kabilan asanti ita ta tare yawancin al'adu da gargajiya da sa tufafi na badagwambi wurin wa'ansu makokinta idan wani ya mutu za a je bi sauko ko in za a yi addu'an mai shi eh, a santi kuma na irin shiga na kabila nan na dagwamba balle kuma dai ya zama na in akwai buki wanda sarkin asanti zai yi akwai wani rigan da sarkin da gwamba na wannan lokaci shekara da shekaru kakanni da kakanni wanda sarkin da gwamba ya dinka ya ba sarkin asanti wato riga ne wanda in an sa an fito za a je yaki don lokacin da ake cin asanti yakin nan ya sa sarkin da gwamba ya bashi wannan riga so shi in za a yi babban taruwa ka shi wannan sarki yake sawa in ka duba wurin aurayya kuma akwai ababa da dama da asanti da sauran kabilu na arewacin ghana suka koyu wurin da ba za a je wurin aure irin kayayyakin da ake sawa wato akwai wani zani na fugu in ba shi aka sa ba ana ganin cewa a'a wannan aure dai matan da aka nemi ba mutunta danginta ba ko ba mutunta matan ba. To kada a shafa waɗannan hirarrakin na zuwa muku ne a cikin shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Matashi Tajuddin Idris guda ne daga cikin matasa waɗanda ba ainihin a asalin ƙabilar dogon bawa ba ne, amma kuma yana sha'awar saka tufafi da hular dogon bawa kamar yadda ya bayyana mana. A to hakikalin gaskiya zan ka duba wannan riga foguna watan kabilin na dogon bawa. wanda aka sani su ne suke amfani da wannan rigar in ka duba riga ne wanda ke da matukar burgewa a lura da yadda ake saka shi tare da wato hularsa kuma a karkata mata hula kuma wannan hula na da wato akwai e, bayanai da wannan hula suke yi yadda ya fito ga yadda ka sa da bayanin da hulan ke to kusan watan jimilla a shigan karan kanta takan iya maka magana wannan abin gaskiya tana da matakan burkewa sabida wannan fugu kuma riga ce wanda idan ka duba ana amfani da shi a kasashen afirka kuma dukkanin watan wanda za a bashi ko za a mai kyautan fugu sai ka ga yana murna yana alasan barka sabida watakila za ka ga cewa ya dade yana da sha'awarta bisa da zaran ka masa kyautan fugu sai ka ga yana wato murna da nuna farin ciki sabida yanayin wannan riga yana da kaurin gaske wanda da dama akan yi amfani da shi musamman lokaci ne da ake sanyi ko iska domin kare kai da sauransu a kashin gaskiya dai shi wannan riga na hugu tana da matuƙar amfani da yawa Kabilar dogon da ke arewacin Ghana an san su da kyawawan tufafin al'adu wato fugu musamman hulunan su na gargajiya kuma tufafi da hulunan na gargajiya na zaman wata babbar alama ta al'ada da kuma tarihinsu. To jama'a duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin al'adunmu na gado a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na musamman wakilinmu na Ghana Abdallah Shamu'unu Bako da ya taimaka mana da hirarraki sai kuma injiniya da ya taimaka wajen haɗa mana sauti ni Umar Sani ke cewa Allah ya sake sada mu da alkhairi.